a ƙoƙarin kauda rikice-rikice da samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma gwamnatin jihar oyo ta ce za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta sanya ido ga harkokin makiyaya da manoma a faɗin jihar oyo gwamnan jihar oyo sanata abiola ajamubi ne ya sanar da hakan a ibadan a lokacin taron masu ruwa da tsaki ga noma da kiyon da jami'an tsaro we should and do it. But from time to time, all the areas that they cover, they will be saddled with the responsibility of ensuring that we don't have criminals or cattle rustlers under the pretense of being herdsmen. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce dole ne a kafa wata hukumar sanya ido rundunar Operation Boss za ta iya kuma wannan hukumar sanya ido a lokaci-lokaci za ta rika zagayawa ko ina a fadin jihar Oyo don tabbatar da cewa babu masu aikata laifin laifuffuka kamar masu satar shanu da ke fakewa da cewa makiyaya ne abiola ajimobi ya ce gwamnatin jihar za ta yi wa makiyaya da dabbobin su rajista kuma duk makiyayin da aka ma dauki da makami za a hukunta shi haka ma gwamnan na jihar oyo ya bayyana niyyar gwamnatinsa ta sama wa makiyaya wurin kiyo don wanzar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi a wajen taron kwamishinan 'yan sanda ƙasa jihar Oyo, Abiodun Odude, ya ce a cikin rikice-rikicen makiyaya da manoma na mako biyu da sun ka gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara. Let us embrace peace and stop killing ourselves. In the last two weeks, we have nine dead bodies that we are yet to account for. The one thing I want to also add is that the police and other law enforcement agencies were up to the task. kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo abiodun odude ya ce mu rungumi zaman lafiya mu daina kashe kawunan mu a cikin mako biyu rikice-rikicen ya haifar da mutuwar mutane tara wanda ba za su komo ba amma rundunar 'yan sanda da jami'an tsaro suna nan daram kuma za su yi aikinsu bangarorin makiyaya da manoman sun nemi da a zauna lafiya da juna kana suna godiya ga gwamnatin jihar oyo da ta haɗa wannan taron zaman lafiya lafiya a tsakanin makiyaya da manoma idan ba a manta ba gwamnatoci da jami'an tsaro a najeriya suna ta ƙoƙarin samun maslaha a game da rikice-rikicen makiyaya da manoma a jihohin najeriya da dama hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya